idi na sati a haka muna ƙarawa allah godiya da ya nuna muna zagayo wannan ranar a hudubar mu ta yau za ta yi tsokaci game da babban al'amari babban al'amari shine sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce cewa afdalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha mafificin aiki shine yin sallah a cikin lokacin da sannan Allah madaukakin sarki ya gaya muna a cikin alkur'ani inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta hakika sallah ta kasance ga mu'minai wato abin rubutawa wajibi abin rubutawa abin takaitawa ma'ana sallah tana da appointed time wanda Allah maɗaukakin sarki yake son a yi mashi ibada a cikin wannan lokaci duka ibadunmu gaba ɗaya ka cokan suna da alaƙa da lokaci suna da alaƙa da lokaci musamman Waɗannan ibada ta sallah idan muka koma baya za mu ga sallah ita ce mahi muhimmanci tana da matuƙar muhimmanci ga addini har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce ginshiƙin addini as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya tseda ta ya da addini wanda ya batta ya ribda addini shi bai da addini a wani hadisi na muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah alƙawari da bariya da take abin da yake tsakanin mu da tsakanin su wanda ba musulmi ba shine as-salah duk wanda ya tsaye da sallah musulmi ne wanda baya sallah ba musulmi haka mahimmancin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sallah ita ce ke kwantar mashi da hankali idan aka zo wani abu na tashin hankali ya zo ko an kashe musulmi ko an wani abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa arihna biha ya bilal ka sanya muna ka sauki ga wannan musiba ciki da muke ciki ta je kai kiran sallah ayi sallah a wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da ta aini fi salah an sanya farin cikin ido na sanyin ido na in ji na natsu ga sallah dan shi ne har wayo a cikin wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini ga masallaci kamar <clears throat> kamar kifi ne a ruwa da zarar an fitar da kifi da ruwa ƙoƙari yake ya koma don haka a koda yaushe mumini rayuwar shi a tashi to masallaci wanda shi kuma ba mumini ba haka yake kamar abu ne ga wuta ƙoƙarin kawai yake gama ya fita wanda ba mumini ba ya daɗewa a cikin masallaci wanda daɗewa a cikin masallaci ɗin nan mun ji ribaɗi ne da za ka mutu kana jiran sallah da zo allah ɗauki rayuwarka a cikin wannan situation jama'a da za ka mutu za a rubuta maka ladar shahidi saboda duk wanda ya mutu yana ribaɗi shahidi ne ribaɗi shine mutum ya zo ya tsaya wurin da boda inda ake kawo ma musulmi hari ya zama yana ba su protection duk wanda ya mutu a wannan hali ya mutu a matsayin shahidi to wanda ya mutu yana jiran sallah ya mutu a matsayin shahidi jama'a don haka sallah ginshiƙin addini ce duk wanda ya tseda ta ya tseda addini wanda ya batta ya bar addini sallah da muke gani <clears throat> kamar da Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alqur'ani inna salatan ha anil fahsha'i wal munkar haqiqa sallah tana hani daga alfasha da abin duk wani abin da ya zama na alfasha zage-zage ne abubuwa ne maganganu ne na batsa maganganun da bai kamata a ce a matsayinka na musulmi ba a matsayinka na kamilin mutum a darajarka bai kamata a ji an sun fito ga bakinka ba to idan kana sallah sallah tana kange ka daga wannan wal munkar da abinki abinki generally duk wani abu da ya zama na abinki sallah tana hali gare shi abinki ƙarya gulma sata hasada duk wani abin da ka san zai zo ƙarƙashin kalma abinki sallah tana kinki tana hali kuma wallahi magana Allah ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah shi ya halitta shi ya san wanda ya halitta kuma Allah mai tausasawa ne mai babu labari Allah da ya halicce mu shi ya faɗi haka fa shi ya faɗi haka yace lalle sallah tana hani daga alfasha da abinki to yanzu jama'a ga wasu suna sallah amma bata hana su caca ba bata hana su gulma ba bata hana su ƙarya ba bata hana su sata ba bata hana su hasada ba ina matsalar take kuma suna sallah sallah da ke hana alfasha da abinki ita ce sallah da Allah ya ce a yi sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar aiki muni usalli ku yi sallah kamar da kuka ganni ina sallah ya annabi yake sallah shine idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah gaba ɗaya zai ɗauki duniya da abin da yake cikin ta ya zuba Allahu akbar ma'ana duk abin da ba Allah ba kullu ma su wallah ka yadda ya fadda shi ne ake ce fara harma kabbar komi takbiratul ihram komi ya fita idan mutum ya zo yana sallah yana karatun alkur'ani yana hararo ma'anar abinda Allah ke faɗa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa na nasta'in ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم كنا حرار معنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد كنا حرار معنا الله الصمد كنا حرار معنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كنا صلى تنا قارا مك إيماني تنا كنا صلى tsoron Allah da takawa yana shiga cikin zuciyarka duk wani tunanin duniya ka bar shi lokacin da za ka yi rubu'i subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi kai duk girman kan da kake ji duk kudin da kake da su duk bokon da kake ji duk mukamin da kake ji yau gashi kai mai mulki kai mai kudi mutum miliyoniya kawa Allah ruku'i kawa Allah ruku'i tsarin yadda sarakuna suke ji da kansu yanzu ka ce allahu akbar ka duka dole kana jin kai ba kowa ba ne ka taso a cikin ruku'i subhana rabbil azim wa bihamdi subuhun kuddusun rabbul mala'ikatu wa subuhun kuddusun tsarki da girma da jinjinawa sun tabbatar ma Allah ni ba kowa bane ka taso ka je rukuyi da eh, ka je sujada subhana rabbil a'la wa bihamdi da rawaninka da mukamin kan shugaban kasa kake ko gwamna kake ko ciyaman kake ko multimiliyoniya kake yau ga goshin kan kasa kai ba kowa ba kake Allahu idan ka zo ciki kana kankantar da kai tsoron Allah ya saka ka hawaye tsoron Allah ya saka ka kuka kana jin cewa ga ka kusa ga ubangijinka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda bawa ya fi kusa ga ubangijin shi shine lokacin da yake cikin sujada kana cikin sujada kana jin kamar kai ga ka ga ubangiji kuma haka ne ga ka ga ubangiji dan saboda Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda bawa yake mafi kusa ga ubangijin shine inda yake cikin sujada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hagwa yake cewa al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kyautatawa shine ka bauta ma Allah kuma kana ganin shi to ka sani in baka ganin ubangiji to ka sani shi yana ganin ka to lokacin da kake cikin sujada kana hararu wannan ma'ana Ka taso attahiyatu in wannan riwaya zaka yi ko kuma attahiyatu zakiyatu tayyibatu lillah assalamu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa ala ibadillahi salihin kana haraga wannan ma'ana bayan ka yi wannan kana jin cewa ga ubangiji kana tare da ubangiji kana zaune Allahu akbar sai ka roƙi Allah ya Allah ka gafarta ya Allah gangancin da ni ya Allah ka ji kaina ya Allah abinda ni ba daidai ba Allah ka ji kaina wannan sallah ita ake yi inna salata ta anil fahsha'i irin wannan sallah ake yi. ba irin sallah kana kokarin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kana kai dai ya zama maka wani nauyi kokari kawai kake ga abin nan wannan ba za ka hana ka wannan ba sallah ce kake ba wannan sallah ita ce ba wai mayi ba Allah ya maka alƙawarin azaba wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un kai irin wannan sallah ce kake dan shi ne ba ta hana ka daga alfasha da abinci don haka jama'a mu yi kokari mu ga cewa lallai muna yin sallah yadda ya kamata kuma idan muka yi ta mu yi ta a cikin lokacinta da shi ne wasu malamai suka tafi irin zahiriya kai idan kai sallah da gangan ganganci lokacin sallah ya yi ke yi sallah Allah ba ya so a mazhabin zahiriya idan ka zo yau a azahar ta yi ke yin ta halla asar ta zo ko ka yi Allah ba ya so yin ta bai ma da wani amfani wasu malamai ne masu yi sauki cewa a in ka bar sallah da gangan karin ga Allah zai gafarta maka don haka sani cewa lalle duk wani aiki da zaka yi duniya a annabi ce babu wani aiki da kai muhimmanci irin kai sallah a wani lokaci a cikin fatar abin da ni faɗa daidai Allah ka gafarta mana ka kusa ka shafe shi cikin zukata ah, assalamu alaikum wa rahmatullah